Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan daren. Ya je warin ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin nan. Shit! Ah, ya are all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. 心。 baƙi daga nan za su wuce gida. Kai! Ina! Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Wannan an cin mutunci ne da wulaƙanci. Rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki. Ku kawo mun shi nan. An ne an so taitekun da nake so a zo. Kai kai sa! jiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ko mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta fara ba zo baiwar Allah zo zan taimaka ne amma dan Allah dan annabi kin ga dai yadda rayuwa ta canza ko ba wahala ka yi taimako kuma a cutar da zan kai ki gidanmu amma ki yi alƙawarin ba za ki cutar da ni da yabba na sannan za ki faɗa min gaskiyar abin da eh zan faɗa maka Amu alaikum salam. A'a. San da zuwa. An dawo? Bismillah. To. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ga go go go wannan ngorwa ngo ngo. Lafiya? Wai yanzu Ahmed. Wai dan Allah yanzu ina ka samu wannan yarinya ne. Ina ka je ka samu ta. Wallahi gogo fasinja ce na dauke ta. Ta dinga sani ina ta yawo a gari. ashe kuma gabaki ɗaya ta bakuwa ne ba ta ma san inda ta je ba ko mantawa ta yi Allahu alam to ni na sauke ta gaskiya daga baya kawai sai na ga barin taimaka mata shine na ɗauko ta na kawo ta nan idan ta dan huta karanta ya dawo jikinta sai ta faɗa mana ina take ko kuma abin da ya kawo ta kan sai a taimaka a da ta inda ya kamata hmm. amma yaya kana ganin ba wani matsala baka san mutum ba kawai ka je ka ɗauko shi ka ce ka kawo shi ba za a zo a samu wata matsala ba yaya. Jafar ba sai ka san mutum ba za ka iya taimakon sa a rayuwar nan. Kuma bai kamata ka riƙa wa al'umma kuɗin gora ba. Kuma ba za ka yanke wani hukunci da laifin ba. Saboda haka babu yadda za a ce a duka an tare an zama ɗaya kawai kowa mugu ne. Kuma idan ka taimaki wani ai. Ai sai Allah ya taimake ka. Ai an san da haka. An san da haka amma yau za ka duba. Yau taimako ya zama abin tsoro. kai za ka yi ne tsakaninka da Allah sai ka ga abin ya zo ya zama ba haka ba shine abin gudun gaskiya ne umma ma insha Allah babu abin da zai faru sai alkai to Allah isa hmm. ni ba kuma kin san wani abu hmm. wallahi tsoro yake kace zo ta mutum na a cikin daki mun rasa ma ya zami da gawa mun rasa ya zami da gawan haba Jafar wannan wani irin mugun alkabai ne wani irin magana ne wannan sai ka ce ba musulmi ba ko ka manta da cewa in ka taimaki bawa sai Allah ya taimake ka ai bai kamata ka rika faɗa irin waɗannan kalaman ba ka faɗi alkhairi ko kai shiru da Allah a'a kaga yana fa da gaskiya kai tsaya ma dai in je in gani tun fa da aka kawo ta fashin wutar din da ta faɗa a gurin nan bata tashi ba bari in je in duba in gani ya kwariya madalla ai kaga a shekara sun bude shi ka dawo Bari je in yi lokaci. Ina yarinyar nan? Na aike ta. Eh? Na aike ta. Ƙarya kike yi. Ƙarya ne wallahi ba wani aikin da kika yi. Ƙarya nake. Ni nake ƙarya mai gida. Ƙwarai kuwa yau kika fara. Hmm. Ban ce aje yaro almajiri dan ake ba. Na eh. ce ki daina aikin a daina aikinta. yo ina naga almajirin da zan aike shi ƙarya kike yi ba wani ina almajirin ina naga almajirin da zan aika ga yarinya kuma da yi ba wani aikin ta da kika yi tana gurin wannan kyayyen mm, mm, mm, yaran kai ka ganta da idan ka wajen Jafar ƙarya ne miki kenan kai dai ka danna biye jita jitan jama'a suna ga maka ƙarya da gaskiya ka je ka ji kunya in ka je bakanta wajen shi ba ka ga ai dole ka ji kunya kenan ban gane in kunya ta kaina ba ba zan fasa aikin ta ba tunda dai ai ta ta gari ce kuma ba za ki fasa ba wa Jafar eh ba zan fasa aikin ta ba ba za ki kuma ki fasa fasa ba wa Jafar ba ko eh to zan ci mutuncin ki in ci mutuncin ta ni dan kwarai kuwa Ni zaki wuda kanci. Annabi wa nawa aka baka ba ko mai gida? Ban gane wani abu. Nawa aka baka dai akan wannan irin? Ban gane wani nawa aka bani ba. Har sai an bani wani abu. Ni da ƴata ba zan yi miki so ba. Na kafe din. To shikenan. Na kafe din. Hmm. Kuma bari je ci mutuncin ci mutuncin ya ci mutuncin Jafar din. Ai da masu zuwa ne ne ba kan in ji abin da nake ce. Wani na yake ta ƙarya kike yi. to ka ji karka zama da kanka mutunci a waje akan wannan magana na kama mutunci ka baka zauna a inda kake na zama da ogere na shiga hmm. ogere lallai ne na san wani ogere kai ah! ka sani ai Abu za ka fita? Zan fita. Wai da ta tashi ta yi sallah kuwa? Ta yi sallah, ta ci abinci, amma kuma ta koma bacci. To yanzu zama ya kamata mu yi, mu dan tambaye ta daga ina take kuma ina iyayenta suke da dai shauran abubuwan da ya kamata mu sani. A'a, ba zama za a yi ba, abin da ya kamata ka yi, ka tafi ka je ka nemo abincin da za a ci, ka san ba komai a cikin gidan nan yanzu. Idan ka je ka dawo lokacin ka ka dan abin da za a ci, da yamma lokacin ta tashi komai yayi daidai sai mu zauna sai ai magana eh to kuma da wannan gaskiya yawa dan yanzu alaji idan ya ga karfe tara ta wuce ban je ba zai iya ba wani keke to maza maza ka je a gara ka jan ka da da yamma sai ai duk abin da za a yi yawa da lafiya Allah ba da sa'a Allah ya kiyaye Assalamu alaikum. Akwai da kuma ba mu kallon ba. Kai nema nema iyaka da yarinyan nan kaki. kamar da hankali kada cututtuka wallahi tallahi ha baba baba ka riga ka san cewa baba ina son zinaro kuma ita ma tana suna baba mun riga mun sabu da ita mun shaku da ita baba to ya far farko banda shiri da irin taka me na sama isu bulle ita na yaje kowane kasa eh ka gida kuma ba ku ga jaziki ba uban naka makan mutu me me yi me yi kullu me yi kullu uban naka ita ba ta ba ta ba kuma dole a raba ku to da ka rabu da ita in ka ki wallahi jin ka na gaya ma to babu yanzu idan na rabu da dinare baba ita wa za ta aura kuma ni ma wa zan je in aura ba Ba kai na ajiyo ba ko kai na ajiyewa me ba ba me na ɗauka magana kai to baba ka ce ban da sana'a yanzu gashi na zo ina dinki kuma ina samun abin zurfa maka ne asu in aure ta kuma ya za a yi ni ba ya ta wata ce bace ban ajiye wuce ne ba yau ina ce dan mulkin ne kai ko a'a da kadi ne kai sai ɗayan da kyarinya baka amma ko zan baka ba in ka sake zuwa na tsaye ina ta mutuncinka wallahi me ba abin da na cewa ba auto ka ce ah, ni aiki na nake ba magana ne auto na magana kai ah. da ke kan da kike kike kariya kan kariya kike kike ninkin naka ba ba can mutuncinka wallahi kai ma ka fitar ka sabga yarinyar nan ya zo ya ci cima mutunci ba so ɗaya ba ba so ba sai me ta kaɗai ce a duniya ka rabu da ita mana ha ba ta ya kana rabu da ita bayan ina son tana sona kuma ya ce ban da sana'a yanzu gashi ina sana'a amma kuma har ila yau yana tumur yana nufin cewa ko ba ne ya aure da ita ba to ya ke sanye da rayuwata oga oga kai mishi magana to ainihin yanzu ban ma san me zan ce mai da iya abubuwan da za a gaya mai an gaya mai baya jin magana me zan ce ya yi abin da ya dace kawai shi ne sau na mana amint tauga kana lafiya lafiya kalau ah, abin da ya sa na gaya wa manaja ina son ganin ka shine in gaya ma cewa ka yi haƙuri zan canza business so in za ka koma ka yi fakin keken nan ba za ka tafi da shi ba ka za ka canza in za ka nemi wani sana'a ne ko wani business za ka yi fine amma dai gaskiya ni canza business zan yi shi yasa na ce bari kira in gaya maka oga me ya faru oga me ya zafi haka oga amin ka san baka da problem ni dai baka taba cuta na ba kuma kowa na ka. don haka kai kadai ne ma na ce ba zan sai da kekenka ba yanzu abin da za a yi zan yi ma alfarma guda ka san darajar keken na a kasuwa kawai ka je ka kawo dubu ɗari uku da hamsin zan bar ma keke kaga ya zama naka la haula wala quwwata illa billah uga dan girman Allah karfa mun asiri wallahi uga da wannan keken nake ci da kaina nake taimakon mahaifiyata da yan uwana idan ka kwace wannan wannan keken uga wallahi zan shiga don tsalar rayuwa ni yanzu dubu uku ma ka ce in je in nemo ga? wallahi aiki ne a wurina dan Allah ka yi hakuri to Ahmed kaga dai ni business din nan ba ba ni canza business zan yi dan ya alfarman da zan yi ma kenan ka je dai ka yi tunani ka je ka nema ko aro ne ka nema ka samu duk ni kuɗin nake bukata ka gane to shikenan kai ka san darajar shi a kasuwa na bar ma dubu ɗari uku da hamsin ta rage ma dubu ɗari a dubu ishirin dai. Mama, kin san menene? Me yake faruwa? Baba ya je ya samu Jafar ya cici mai mutunci fiye da yadda ba kya tunani. Yanzu mama ko na je in ba Jafar hakuri ba saurara ta zai yi ba. Kuma na tabbatar da cewa mama zance ya gari. Gidansu ba za su rasa jin haka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yanzu sai da mahaifin ke samu jafa da ce masa mutunci ai da na je na faɗa anan na ɗauka ya fita zai haƙura ya ƙeƙe zuwa wajen shi kai dan Allah ki yi haƙuri kin ji ki kwantar da hankalinki kar ki sa abin nan a ranki kin san shi mahaifinki ne mutum ne mai sifar son kuɗi in ba ka mai laifin Jafar din nan yaro mai hankali mai nutsuwa kuma ni na yarda tarbiyyar gidansu kisa nake so ya aure ki inda da aka auren nan inda yaro zai samu sana'ar zai rike maka ya ai shi kinan inda mai mutunci ne me za a yi da wani kuɗi wanda da hankalinki amma Allah yadda da addu'a insha Allah za mu shawo kansa a hankali kin ji kin san komai ka in ka baiwa Allah lamarin kan Allah da Allah zai taimake ka insha Allah Allah ya miki albarka bari in shiga in sallah to maza ki je ki kuma ki dauki tarihi ki ta addu'a to hmm. sai da je sa ya za ki tafi ki kama hanya haka kawai ki tafi ai abin da abin bai kamata a ce kin yi haka ba hmm? saboda Allah da annabi kuma in kika tafi ma ga Ahmed din baya nan kuma bamu san komai tarihin ki ba mu san menene ba kuma shikenan sai ta kama hanya ki bar mu nagode gogo a'a in zan tafi ne mu kira Allah zai hada ni da abin da na fito nema a'a to ai bai kamata ku ki mana haka ba gaskiya saboda Allah ki zauna ki jira tukunna Ahmed ya zo kin ji ko ki yi hakuri ki yi hakuri kin ji dan Allah kar ki tafi ki bar mu hmm? bai kamata ki mana haka ba saboda Allah ko wani abun ne miki hmm? ko na bata miki rai ne Gwani suna na Rabia. Allah sarki sunanki mai daɗi kuwa. Na fito daga wani ƙauye da ake ce ma ƙauyen Masara. Hmm. to ki haƙuri nan gidanku ne ki haƙuri nan gidanku ne ki zaman ki a nan gidan kin ji ko kar ki ji komai ki haƙuri assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam ya na ganka haka ke shiga ciki raliya ko ma ciki sannu hmm, la sarki Amir ya na ganka ba yanda na saba ganin dawowa ka ba. Me yake faruwa? Wallahi gwaggo ubanmu ne ya kwace keken shi. Subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da tafiyar da kai da wurin ma ya kwace? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu roƙon da ban yi masa ba da ya bar min keke na biya shi kuɗin a hankali. Yaƙi ya ce min sai dai idan ina da kuɗi ya siyar min a dubu ɗari uku da hamsin. to ina muka ga dubu ɗari uku da hamsin ɗin da za a saya ana neman abin da za a ci da kyar kuma wannan shi yake ɗan rufe asirin da ake samu ana ɗan cin abincin kuma ya kwace to yanzu masu kuɗin nan me wani irin rashin imani ne wannan saboda Allah hmm? ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana zabi da abin da yafi alheri to ba komai dai mama kun yi magana da ita ko kun yi magana da ita Ahmad ba abin da bata gaya min ba dama ina son in baka haƙuri ne akan abin da baba ya je shago ya maka don allah don annabi ka yi haƙuri hakan ba zai sake faruwa ba a zinaru inda nake son faɗa miki shine kada ki damu da duk abubuwan da suke faruwa ina san cewa ina son ki tsakanina ga allah kuma ke ma kina suna ki da allah kuma soyayyar da ke tsakaninmu bana tunanin cewa akwai wani mahaluki da zai iya raba mu saboda allahn da ya haɗa mu shi ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu kuma ni ina tabbatar miki da cewa ki kwantar da hankalinki in Allah ya tsakani da ke babu rabuwa in dai ni ne wallahi ba zan yi rabuwa da ke ba insha Allah har abada ke ita ko karya ki sha kai ba ka fi wa wurin yarinya nan ba ban hana ka zuwa gurin yari nan ba baba dama na zo ne in faɗa maka kuma in faɗa mata eh. na riga na yi magana a gida an eh. riga an amince kuma za a turo a zuwa magana aure tsakanin ni da ita kuma eh. duk abin da kake tsammanin cewa wai za ka aure zan aure ta in dawo kuma tana ba abin da za in Allah ya zan rike ta tsakani ga Allah tunda tana so na ina son ta bawa eh to ai da magana gidanku da da hira a balatus duk ɗaya ne kuma ka fahimci ni ba saboda ka karabu da yarinyar nan kawai karamin mun da yarinya baba ka san irin soyayyen da nake mata ya kamata ka taimaka baba ka taimaka ka bari mai aure tsakanin mu saboda wallahi ina son ta kuma ita ma tana so na kuma tsakani ga Allah to ka ajiye san nata ba nan ba in na sake ganin ka anan Allah shari Allah shari zan maka Allah dan mara mutunci Allah na sake ganin ka anan gidan shari zan makance dila ne kai dilan wuyi da ƙwayoyi sarfi ka ce kuma nono kin ji abin da ke so ki gani saboda ka daga yau babu ki ba jabar kin yi na gaya miki ki fitar sa. ko aikowa ki ce mata ki ce a ce ba ta nan abba don Allah dan annabi ka bari a auri Jafar ni gaskiya ba na son wanda zaka aura mu. saboda ban isa ba ko saboda ban isa ba to bari ga miki gaskiya daga yau sai yau dan rumin da sake ganin ki da Jafar to ki tabbata in kika fita ki ne ruwa a kusa da ki dan kan so mun da ki a nemi ruwan da za a zuba miki ba samu ba haba mai gida dan Allah ka bata ta auri Jafar ina tunda shi take so yanzu an daina auren dole kuma kaga arzikin nan da shi da talauci fa din na Allah ne ya wani kuma ni sai ga miki wani auren ma fa sai an yi shi ba ko ji kaga kuma daga Allah ka arziki an zama masu ne na nace ko kuma da arzikin kuma shi ma ai auren da arziki kuma talauci iru. to ko kuwa tunda daga wani kake so ko ba ko sai ni dai da kauna haka za a zauna da juna lafiya ban yadda bane ni Jafar baya tsari na kwata kwata ban an je Jafar a tsari na ba ije ne mutasa ni tawa akwai wanda na ajiyewa hey gaskiya mai gida ba zai yi ba wallahi kamar ta kawai ta aron take so gaskiya kina bayan kungiyoyin ne kenan na zamani ko kwarai da gaskiya masu kula da hakkin mata ku? to ni bana wannan tsarin bari ga miki gaskiya kuma idan an zo daurin aure in ke ce za ki wakilce ta in gani idan ni ne zan wakilce ta in gani yawwa saboda kana ga miki ki fita da fadar fadar ba ke ba shi da wannan shine magana ba ke ba jafar ki gaya mata dan in ka sa ta ganin ki da jafar Allah sai na karya ki sai ka karya ta kuma wallahi jafar ne ke so jafar in da rufe kin ce jafar na ja ke ki kiyaye wallahi an yi ta oho in ka rufe kin kira jafar jafar na farko ne jafar din na jawo na ai nan zaki aura kuntar da hankalinki ni na san hanyar zan biyo masa kin ji ko ki shiru goge hawayenki ba dai ni ci na haife ki ba Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. San dawa ya Ina gogo. Ba ta nan ta je makota barka amma ta ce ba za ta daɗi ba. Kai ba zan iya jiranta ba. Gashi Ga wani. dakin so ni kawai na je na huta idan kika bar ni ya kwarai zarar rayuwa ta sai ki duba kimin na akuwa san ki ba zan iya yin rabo da shi ba wasan da ni nake mi yi zaman aure gida ki duba ki ga 'ya'yana jigo ta warariya Dama na zo ne wurinka. In gaya maka cewa yau baba ya yanke hukunci. Cewa ba kai za a aura ba wani za a aura. Ina cikin damuwa da tashin hankali. Zinaru, abin da baba ya faɗa, bai zama dole shine faɗan Ubangiji ba. Ina son ki sani, ina son ki, kuma ki ma kina suna. Zuciyata ta riga ta kamu da soyayyarki. Ba zan iya rabuwa da ke ba. ki kwantar da hankali ki yin kuka idan na auri wanda ba kai ba na tabbata zan shiga damuwa ba zan samu natsuwa da kwanciyar hankali ba na sani zinaro amma ina son ki sani wallahi ina son ki kuma ina kaunar ki kuma duk yanda zan yi zan yi in Allah da sai na aure ki amma kuma idan kika ce za ki rika zubar da hawayenki to za ki tayar min da hankali ƙarshe za mu iya zuwa mu rasa rayuwarmu ki kwantar da hankalinki in Allah ya dani ne mijinki ki je ki gida na san abin da zan yi jiya fa dare ne ya hana na ban biyo gidanku ba hmm. lallai ai tun da na je ki shiru na ci watakila wani abu ne ya hana ki zuwa kuma kin san da yake garin maji akwai hadari fa ai kuwa shi yasa na dinga sauri kada ruwan nan ya tare na hanya ne na dawo ah, lallai a ah, ka ta ki wallahi ni fa kin san tsantan shinkafan nan kullun sai na yi wa mama ta tsantan shinkafa akwai cin um, gogo kin ce ta fita ko eh amma kawata miki wata tambaya mata ina zargin akwai wani abu tsakanin kike da ki Ahmad gaya min gaskiya ni a tsakanin Aisha kamar ya kenan ban fahimce ki ba hmm ai da mu mata haka muke idan namiji ya nuna yana son mu kuma sai mu nuna kamar ba mu gani ba faɗa min gaskiya <laughs> haka ne gaskiya isha zuciya ta da kamuwa da soyayya ahmad hmm. <laughs> ai daman na san za a rana Kawata, idan har kina buƙatar shawara ko mafita ki zo waje na zan samu miki kin ji ko <laughs> na gode amma kin kallon nan da ya miki wallahi ya shige ni ina ma da gaske <laughs> Raliya, na yi matuƙar farin cikin jin sakamakon bakinki, kuma na alfahari da abin da ke faɗa. Na gode sosai. Ya mace, tuntuna zuciyar ta kamu da soyayyarka, musamman yadda ne na abu da irin ka, Haka ne ke tabbatar min idan har na kasance matarka, to na yi dace da mijin aure. <laughs> Raliya, magana nake so na yi da ke. Mm. Magana kuwa ba wata bace magana ce akan auren ku da Ahmed. Kin ga ina son auren nan fiye da yadda kowa yake zato saboda na ga ki na yaba. To amma Raliya a ya aure ba mu san wani shaƙiƙin ki ba wanda zai ba da auren nan. Hmm? Shi ne nake so ki mana ki gaya ma mu samu dai wanda dai zai karɓa mishi auren nan a ɓangaren ki. Haka ne gugu. ina da wani kawu a Nijar kuma ina da sa sai in bada a kira shi saboda ya zo ya kasance shine na wurin karban auren. To yawwa to haka ake so ai dama akin ga ba a yin aure ba tare da wali ba. Haka ne. Yawwa to shikenan Allah dai tabbatar da alheri. Amin amin. Sai a gaya masa sai ya mhm. zo kin gani mu ma nan mun gan shi yan uwan mu duk sun gaggan shi shi ma kuma ya ga wanda wanda zai dauki yasa ya miƙa ko ba haka bane haka ne to alhamdulillah na da gode ba abin zan ci miki sai dai Allah ya saka da alkhairi wallahi kin ga man komai a rayuwa <laughs> ba na gaya miki ba ba a barin soyayya a cikin zuciya wai a ce za a yi shiru a tsaya jan aji yanzu da kika gaya mai kin san matsayin ki shi ma ya san matsayin ki a wajen sa dai hmm. eh, haka ake so hmm. kin ku ga abu kaman wasa wallahi gashi in sai kan kama yake insha Allah amma na ce nasa bata hana ba ah, ai ko la gogo bata hana ba kin ga in take ta sa mana albarka kin san ita gogo duk abin da ya Ahmad take so shine ita ma take so saboda yana bala'in kulawa da ita hmm? kice kin samu sadaka ta arziki wallahi ni dai alhamdulillah alhamdulillahi Allah ya samu adanshin ku dai amin Ahmad abin da yasa na ce maka mu zo wurin nan akwai abin da nake so zan gaya maka amma ina son maganan ya kasance sirri ne tsakanin ni da kai sabida haka ina so kai man alƙawarin ba za ka taɓa gaya ma kowa ba ke kuraliya wannan wani irin magana ne ke so ki faɗa min wanda daga ni suke ni dai guri na kawai kamar alƙawarin cewa ba za ka taɓa gaya ma kowa ba ta shikenan na miki alkawari babu wanda zai zance insha Allah ga wannan bude ka gani Raliya me nake gani haka mangwal? Ahmad, kada ka ji tsoro. Wannan dukiyar na mahaifina ne. Babu wanda ya san da wannan dukiyar a wurina. daga ni sai ku kai da nake faɗa mawa a yanzu ni dai guri na kawai kai min alƙawarin ba za ka taɓa gaya ma kowa cewa dukiyar daga wuri na ta fito ba amma raliya kina da irin wannan dukiya kika baro garin ku kika taho nan neman taimako <laughs> wannan ba lokacin wa'annan maganganun bane ni dai guri na ka mallaki wannan dukiya kuma ina son kai min alƙawarin kada ka taɓa gaya ma kowa cewa daga wuri na ya fito Ahmed yanzu ka ce bashi za ka karɓo bashi ka je ka karɓo bashin mutumin da zai zo fa ya hana mu sakewa ya zo ya dame mu yana cewa sai an biya shi kuɗinsa sai an biya shi kuɗinsa babu kuɗi ina za mu je Goggo, ni dai yanzu babu abin da nake nema a wurin ki wanda ya wuce addu'a ki min addu'a ubangiji Allah ya sa wannan kuɗi da zan karɓa su zama su ne arziki na to amin Allah isa ana nan addu'a kan ana ta yi Allah kuma ya ba da sa'a. Amin mama. An riga an kwace mashin din nan idan na tsaya na ce zan ta bige-bige zan wahala amma tun da dai har Allah ya sa ya aminta da cewa zai bani kudin nan ya kamata in gwada ta. Allah ya ba da ikon biya. Gaskiya mama mm. ya Ahmad wallahi gode ma Allah. tunda dai har kin gani abokin shi fa a ce yanzu shine zai taimaka mashi a eh. wannan marama dan uwanka ya ka kare balle aboki ai kawai abin da ya ama ke bukata wallahi addu'a to shi kenan, Allah ya tabbatar da alheri amin Allah ya bada sa'a amin Allah ya sa shi ne sula arzikin yaushe kuma zaka tafi ai gobe da sassafe insha Allah zan kama a gobe da sassafe insha Allah to Allah ya tsare Allah ya kiyaye to Allah ba mu alheri to wannan lalle wannan mutumin mutumin arziki ne alhamdulillah alhamdulillah lafiya ta more ah, lafiya ta more shi albarka mama gida alhamdulillah ah, alhamdulillah komai yayi Allah sanya alheri Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya kara arziki Allah ya raba ka da makiya Allah ya dora ka akan su ya Allah Allah Allah ka kara arzikin yaran nan Allah ka kara budi Allah shi albarka kuma amin summa albarka annabi da qur'ani alhamdulillah alhamdulillah a'a a'a ikon Allah ke kuna mallaki ne na'am ah. gani mai gida a gida ciki to ina laki ina dan gengedi Allah shi ne guni to la ilaha illallah me ya faru kin ga abin arziki da yar nake wani yaro yayin yayin Jafaru me ya same shi kuɗi kamar ya kuɗi wai eh, yanzu nan na zuwa bakin nan hanya an tare mutane dankan da dubu dubu kawai ki ike rabawa dubu dubu kawai ki haka ba ya to kowa kawai pit pit pit kawai ina ya samu kuɗi to a ah, ai kuɗi ya gina katon gida bakin labari ina na ga labari bakin a ɗaki a zube a kuma mai gida kamar kayan wanki wani irin a to mu fa namu ya samu addu'a ta faɗa ke yanzu abin da za a yi jafar in ma ya kullace da wani abu duk wannan wani abu ne na daban ko ba gaskiya ba ha dama an rashin fahimta na mutane na mutane ko naka eh? dai to yanzu kai yanzu yanzu me ya za a yi kai yaran nan kace Allah ne ki taimake mu da Allah ya sa na yi abin da aka zo aka ji kunya da shi ke mun kwana ciki ya kunya na nawa kuma mai gida ban gane kunya na nawa kai yanzu mai gida ina kai ina wasa baki a cikin arzikin da suka yi kai da kake kin su kana ganin ba su da komai talaka ne su haka ai abin da ke ga maka kenan sarkin nawa ni ban sani ba ma ai abin da ya ban shi a baibai yanzu kuma da suka kuɗi sai zo maka a daidai ko yau sai sai kuma sai juya idau hmm. idau idau waral to yanzu ya kenan yanzu abin da za ki ce za ki je ki lullaba je ki je gidansu ki wasa hakuri ki ce Jafar yayi hakuri ɗana ne yayi hakuri a rirrima a kawo abin da za a samu eh, a rintima auren nan kowa ya huta. Ni mai eh, gida eh. in je ina. Can gidansu. A'a ba da ni ba. Kai da kaje ka ci musu mutunci har gida. Suka zo kuma nan gidan ka ci musu mutunci kai za ka ɗauki kafa ka je ka same su ka ba su haƙuri. Wannan aiken ba nawa bane. Ba za ki ba kenan ko? A'a to ai ba ne kamata ka tura mai gida ka je da kanka. Kenan. To billahi lazi. To billahi lazi idan na je abin arziki ya fara shigowa gidan nan. Ki rufe idan ki. Yawwa.

ni ba ma san duka wuyan ba kai dai ka je dai ka je ka ba su hakuri in sun amince shi dama ni abin duniya bai rufe min ido ba za ka amince mana ban kuma damu da abin duniya ba za ka amince mana to shikenan abin da nake so da ke kafin in je hmm. ki min addu'a to ki karanta min tahiyya bakin na kafa dubu uku to insha Allah Allah ya bada sa'a ne hmm. gida kenan idan kuɗi Allah ya sa su saurare ka hmm. Amu alaikum salam. Bismillah. Bismillah. Ta zo mana zo. Yau da kasar kin naka har dariya yake na. Abin da mun mamaki kai kaga inda yazo. Yanzu fa ake yazo da haka ai ka san da alkhairi yanzu. ya gida ya aiki lafiya lawa to alhamdulillah babu lafiya dai ku a a lafiya rau ka san ita rayuwa duk abin da aka ce Allah ya kawo zai faru to babu yanda za ka sai ya faru irin abin da yake faruwa na cin mutunci da ne maka jafar kai hakuri. shedan ne ya dinga ziga ni ibi ni da rana ibi ni da daddare ibi ni da safe ne ne ne mun ziga ka ta sa har na zo inda kake sana'a na ci mutuncin ka saboda ka dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka yafe min abin da ya maka yarinya ne maka izini <laughs> baba eh? ka ni ka ba zinarin wallahi na baka ita halan malaka <laughs> amma wallahi baba na ji daɗin wannan magana da kuma da shi ba komai ba komai wato baba dama ni na riga na sani a zuciya ba babu ne zan yi rayuwa babu zinaru ba ba mai rabo ba mai rabo ku wallahi tallahi Allah sarki ba na baka ita halan malas to baba saboda ka sai ga yawo shi dan uwanka duk shirye-shiryen da ya dace sai a sai a yi to baba ko ba gaskiya ba eh. manyan muducin na gidan na gidansa da a tattaro a taho domin a ba mu raɗa kunya ko ba gaskiya ba mm. yawwa kuma kyautuwa a ce da yayin da za a kawo kaya a samu sabon kuɗi a sa a kan abu saboda masu masu masu bakin ciki su yi bakin ciki ko da kuwa so yake nuna ka duniya inda hali ma ina injin nan na da ake matsa kuɗi MT MT eh, eh a sa shagin nan mana haka duk abin da za a yi haka sai ba ku da matsala ko kuwa haka ne ga yawo shi wannan ka a samu mashin din nan kwa ɗaya dai MT MT din nan na banki a saka a gidana haka duk wasan Allah saboda shi makiyinka makiyinka mun ka yake a gindi a gindi to yanzu baba eh. zan je gida in same su <laughs> baba kamar yanzu yaushe za a zo a yi magana ko yaushe ko yaushe baba ko yaushe alhamdulillah a zo a zo a yi to baba yanzu zan iya zuwa gidan kenan in je mi ungatta mi magana da ita ko yanzu mu tafi ko yanzu mu je ne maka komai an jima ka zo Jafar to girma ne fa jabar jabar Allah maka albarka Allah maka albarka baba ai ya kamata a ba kuɗin mashi a ah, ba kuma ba a ah, ah, baba a a a a a a bar ta maka ba a bar ta maka ba a a baba a bar ta ba komai ba komai ba komai sai zo baba to sai ka madalla yawa sai ka zo Hey, hey. Ya gaciya? Lafiya Ya gida? Alhamdulillah. Ya kwana ni? <laughs> Masho. Wani aje wanda dariya. Nai ne ba. Sai san da muna nan. Baba ya fito ya dinga fara. <laughs> Gashi yanzu ya zama na gaya miki. Ita rayuwa ko me zuwa da wucewa sai gashi baba da kanshi ya ce mu zo mu riƙa zance an riga ma an bani ke mun zama amarya da ango. Haka ne wai ni yaushe za a turo ni insha Allah ana za a turo kin san akwai bikin yaya Ahmad da shi da Raliya hmm. za a auren su to shi yasa muke tunanin cewa bari idan an gama wancan mu kuma zai a zo a sa biki mu ma a sha biki to amma me yasa ba za a hada ba a kada mutane su yawa kin san ni ma yana da jama'a shi ma yana da jama'a to saboda haka abin da nake so shine mun fi in an gama nashi daga nan sai a zo a shirya namu mu tara jama'a a yi biki a cashe a cashe a yi walima a yi reception <laughs> ah, ko ba za a yi ba kai ko kin san bikin mu muna sanya mutu kin san bikin raliya ma za a sha shagali to saboda ya ya riga ya shirya an zo an sai gida an yi kaza za a sha biki to so nake kin gane idan bikin ya zo namu da nashi sai mu zo mu kalla a mu ga waye fita da jama'a <laughs> mu ne ma za mu tara Allah ah. mu za abin da zai faru zan zo ki shiga gida in ya so gobe zo in dauke ki mu je mu har gida ki gaida mama ki ga raliya amarya daga nan kuma ki gaida yaya gaskiya kunya nake ji kunya kina jin kunya to shikenan ne zan mai fushi tunda ba za ki je ba to ya hakuri zan je ba tare za mu tafi ba tare za mu ci ba da <laughs> to yanzu Mm. sai yaushe sai mu yi magana bye <laughs> to alhamdulillah ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya cika mana burinmu da muka daɗe muna nema a gurinsa don haka sai na kamar yau ba ranar lullube fuska ba ne amarya an riga an kawo ki gidanki gidan wanda kika da kina buri da haka ki buɗe fuskanki saboda an gwanke ga kyakkyawan fuskanki a marsu alhamdulillah yau gurina ya cika ahmad zan so a ce kai ma alkawari guda ɗaya to ki faɗi kowane irin alkawari kike so in ɗaukar miki ni kuma na miki alkawari insha Allah zan cika miki alkawarinki Ahmad, ina son kai mana alkawarin ba za ka taɓa rabuwa da ni ba, ko da ko mutuwa ne. Raliya, na yi miki alkawari, ba zan taɓa rabuwa da ke ba ko da za ki riga na mutuwa. Zan ci gaba da rayuwa da ke ko da ba ki wannan duniya. Ni ma kaina na yi maka alkawarin zan kasance tare da kai har abada. To, yanzu abin da ya kamata ya shi ne. mu je mu yi alwala mu zo mu sallah a biyu domin mu yi wa Allah godiya a cika mana burin mu sannan kuma mu yi addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya a auren mu kai dai ka je kai ke ba za ki ba <laughs> oh na fahimta Fahad, har yanzu baccin nan bai ishe ki ba? Raliya? Radiya! Sumaila. Assalamu alaikum. na kai mata addu'a kuma sallama da ita sai a fita da ita san cewa kuma ba mutu ba ka manta ta alƙawarin da muka tare da kai cewa ba za mu rabu har abada kuna so ku ce ba ku ji abin da take faɗa min ba Raliya fa bata mutu ba abba gashi ta Raliya kai addu'a aka ce kai mata kafin a fitar ta waje Habatu Allah dan mai kirin zabatu mana Ahmad na'am kuma kaddara ka taimaka mana rayuwa abba Raliya bata mutu ba Radiya. Karka tsamanin soyayya. Radiya. Kai. Kamar ba musulmi ba? Baka san kaddara ba, baka san mutuwa ba. Raliya, tashi ki tabbatar musu cewa baki mutu ba Raliya. Kai. Me yasa kake wannan shirman ne? Hajiya. Ma. Ko aljanu ne suka. To ma. Abba bata mutu ba, Raliya bata mutu ba. Ahmad. Kai. Kai. dalla ki samu wasu daga waje sai ya kama shi radiya kanka aka fara mutuwa ne kai radiya kai na ya isa ba za ta salwanta ba a raliya Amadu, Alhaji, Amadu, ya ya ya isa ya isa ka Amadu. Alhaji ai kuka. Hmm. ya isa ina limon na bismillah to to mm. kamun dako karfin zuciya sai mai kai hakuri abba ba na tsammanin raliya ta mutu raliya ba ta mutu ba Amadu kana ta faɗin zancen nan tun a cikin munna ka daina wannan zance ba a mutuwa a dawo abba jiya mun yi magana da ita fa abba ya kamata a duba amadu dan allah dan annabi ka taushi zuciyarka kuma ina so ka bi mu je har makabartan nan ko a karka je kuma cikin jama'a ka da wannan magana mu je makabartar dan allah ko a makabartar ka inji ka ce tabbas san da kake wa matarka shi yasa kake ganin kamar bata mutu ba tana raye har kake iya ganinta kuke iya magana da ita al'umma ba sa gani to alhamdulillah yanzu Allah ya baka lafiya kuma har ka aminta ka yadda da cewa matarka ta mutu to alhamdulillah kan manta wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta a ƙarƙashin manzan tsira manzan rahama annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma don a buga mana misali sai ya kasance cewa Allah ya ɗauke manzan Allah shi ma akan duniya kaga wannan yana nuna mana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mamaci ne tabbas ka samu kunci ka samu kanka a cikin kuncin rayuwa wayansu sun kira ka mahaukaci wayansu ma sun kira cewa dukiyar taka ba ta Allah da annabi bane yankan kai kake yi wayansu sun ce a'a ba haka bane ka shiga wayansu ƙungiyoyi ne na matsafa to alhamdulillah shi Allah ba zalimin bawan sa bane shi yasa yayi duniya kuma yayi kiyama wata rana za a haɗu a gabansa kuma ai hukunci to wannan ba komai bane illa jarafta wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma dan adam saboda menene shi yasa komai yin shi da kishiyarsa ya ce lafiya sai ya kawo rashin lafiya arziki sai ya kawo talauci jin daɗi sai ya kawo menene kuncin rayuwa to duk wannan jarabta ne na Allah subhanahu wata'ala kuma kashin shanye to alhamdulillah tunda har yanzu Allah baka sauki kuma ka iya gane cewa matarka ta mutu to sai a ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya rahamshe su da ita gwaggon da shi malam musan da ita kuma matan naka addu'an ku yanzu su shi suke nema Allah gafarta musu amin Allah gafarta amin Allah rahamshe amin Allah sa ta huta amin Allah sa ta huta a duki dangane mai suna aduyon raliya ta ke har abada ni ba ta kace kasan kina mato zan so ki kawai da damuwa ki tallafa wa rai dan san ki raliya